haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida.

Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka kawo muku a makon da ya gabata akan 'yancin 'yan jarida da 'yancin faɗin albarkacin baki. Ga Nasiru Adamu El Hikaya daga birnin tarayya Abuja da ci gaban tattaunawarsu da bakin 'yan jarida. ran babu kwanan nan aka samu wani dan jarida da ke aiki da rediyon rfi wato rediyon na faransa a kasar kamaru sunansa muhammad abba aka yanke masa hukuncin daurin shekara goma saboda laifin bada wasu labarai da suka shafi lamuran boko haram a arewacin kamaru ya ka ji wannan labari me za ka ce kan wannan hukuncin da aka yi a tabbas wannan hukuncin mun yi ta rubuce rubuce ko mun yi ta karanta rubuce rubucen wasu lalle lalle ba a yi adalci ba kuma an zafafa shi wannan hukunci domin shi abin da ya dauko labari labarin da ya dauko hakikanin labari da kuma labarin gaskiya amma ita gwamnati sai ta yi zargin cewa ko an ɗauko labarin da ita bata gamsu da shi ba ko ba ta son a yada shi ta zo ta ɗaure shi kusan shekara goma a yanzu bayan ya yi zaman kaso eh, jiran shari'a na sama da shekara ɗaya ne ko biyu gashi kuma an zo a ɗaure shi kusan shekara goma lalle wannan eh, eh, shari'a da aka yanke ba a yi masa adalci ba idan ka dawo nan gida najeriya kusan mudin ma abin da ke faruwa kenan duk inda ka je ka za ka ɗau labari da gaggawa za ka samu sojoji ko 'yan sanda wasu ma suna dukan ɗan jarida wasu ma suna wulakanta da sauransu duk da shi ɗan jarida iya da kyakkyawan cikakken ikon da yake da da shi a kwana kwana akwai wani bidiyo da ya ta zagaye wani dan jarida ya zo iyaye wa shugaban kasar amurka tambaya donald trump ah, shi donald trump ya ce ya zauna ba son tambayar dan jarida ya ce ya masa ya ce ya zauna a cikin conference hall ya ce iya da hakkin da zai masa tambaya ya ce to ba zai saurare shi ba da ya matsa sai ya ce security su yi waje da shi suka zo suna tunkuɗe shi iya cewa ina da yanci nan kasata ne suna cewa ka fita a kasar mu iya nan kasata ne ina da yanci to kaga irin yan jaridun amurka da shugabanni da suke musu inda a najeriya ne aka yi haka da shugaban kasa ina jin wannan dan jaridan ya zama miskol <laughs> me kake nufi da miskol ma'ana zai da ku zai ba zai san inda yake ba don shi jami'in najeriya kawai daga ya zo ba wani abu da kanka zai fara amma da ya ce a yi waje da shi haka sa dan to gida ga ku yi zaman doya da manja ko kuma ba shi ne tsakanin jami'an tsaron Najeriya da yan jarida gaskiya babu don su jami'an tsaron Najeriya suna da cikakken ikon da suke ganin dan jarida bai da kowane irin iko za su iya masa duk abin da za su masa domin su abin da aka koya musu kawai shine zafi zafi babu batun diplomasiya na su ba dan jarida hakuri to wannan Salima karshe me za ka ce kan yanayin aikin da ka je kai akwai wani gyara da ka hango ko akwai wani abu da ya taba bata mare kila ko kayi wani wani rubutu aka ce ka je ka sake bai ba ka sake gani kai ka yi daidai aka ce sai ka gyara a wani abu da zaka tuna ya faru da kake ganin lalle in an gyara zai kara inganta aikin nan musamman ma a kafafen yada labaru na cikin gida wato abin da nake tunanin idan an yi gaba ɗaya ga 'yan jarida zai samu mafita shine dan dan jarida ya kasance sabo ko kuma tsoho a cikin aikin ya ringa tuntuɓar na sama da shi ko kuma na gaba da shi domin samun kwarewa akai amma wasu daga cikin yan jarida suna gama rubutawa akwai za su je su sa ni su bayar a yada in an musu magana sai su ringa kaman ganin cewa sun rubuta da dini ana nema ne a kan gesa akan wannan abin da suke so sa alhalin su kuma editocin da suke dubawa da su kuma produsosin ma'ana masu shiryawa suna ganin akwai abin da yake gyara a cikin wannan labarin da suke sa wato abin da ya fi kona mun rai aikin jarida shine yadda hukumomi da jami'ai na gwamnati da waɗanda ba na gwamnati ba suke rena su abin da nake faɗa har gobe kuma har yau har yanzu har ko yaushe zan ci gaba da faɗa shine ɗan jarida ya fi lauya muhimmanci a cikin al'umma dalili shine shi dan jarida yana kawo labarin da yake gaskiya ne kuma labarin da ya tabbata sannan yana kawo sharshen mutane da suke onnan wajen suke labari akan haka shi kuma lauya yana amfani ne da kalmomin da waɗanda yake kokarin karewa ko kuma wanda ya sani domin ya je isar da sakon da ya kamata ya isar a kotuna me kike ga zai faru idan misali a ce ana ah, aikin jarida ko kuma a kafar yada labarai babu ma edita gaba daya misali kowa ya ɗauko labarinsa kawai za a je a kai studio kawai mai karanta ya karanta kawai gabatar da shi kai tsaye to rigingimu ne za su yawa da tashin hankali sakamakon kowane irin labari in aka ce za a isar da shi ga al'umma kai tsaye to wani labarin wani yana ji hankalinsa zai tashi a lokacin da yake ji din wani ma yana ji sai kaga ya fito misali shi ma ya fito yaya labari kaza na ji a gidan rediyo kaza ko gidan talabijin kaza ya ta mun hankali kanka ce mai gari ya dauka al'umma sun dauka kasa ta dauka duniya ma gaba dai ta dauka sai a samu matsala amma editoci suna taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa sun inganta labaran ko sun canjo wasu kalmomin da bai kamata a sa su ba kalmomi ne ya kamata a sa waɗanda idan an ji mutum watakila kafin ya san me ake nufi zai dan nutsu ko kuma lokacin ma zuciyarsa ta kwanta ba zai tunanin ta da hankalin ba ko kuma kalmar salima ko wasu kalmomi misali da ake misali wajen fassarar labarai a ce wane misali a ce wane is a liar ma'ana kai tsaye zaka fassara wannan abun shi makareci ne amma sai kai ka rubuta fassarar ka cewa wane an ce makareci ne sai edita ya zo ya gyara ya ce a ah, wane abun da ya faɗa ba daidai ba ne ya kai fahimci irin bambancin fasarar jarida da kuma yadda ake yin bayanai a teburin mai shayi eh, gaskiya wato ko a hausance ma a darasi yadda ake koyarwa a jujuwa ana faɗa mana yanayin fasarori a ce akwai mai yanci akwai ta baki da baki da sauran dai wasu makamantan fasarorin da ake faɗa to wato shi edita idan ya tashi zai fasara yana fasara ta ne fasara mai yanci wato yana idan mutum ya ji zai san e an masa adalci a wajen fasara amma idan ya ce zai fasara ta kalma da kalma kamar misali an ce bomba mita da bom amma an ce mai kunar bakin washe ko mai wani abu makamancin haka akai to zai dan saurara kuma zai fahimci abin da ake nufi a hankalci amma akan sabanin wayancan kalmomin in ya ji hankalinsa zai tashi har ya janyo wani abu a gare shi Ibrahim Baba Suleiman yan jarida yawanci za a gan su suna fitowa wasu fes-fes wasu kuma dai ga sunan ga aikin nan an ce yakan mai da mutane matasa kaga tuniya sun fara shiga sahun dattawa me ka fahimta game da wannan tambayar shine abin da ake cewa a turanci research tunani shi kullum dan jarida abin da yake fitowa a kwakwalwarsa sabon abu ne zai yi ta tunani mai zai rubuto wani labari zai hada ga labari ya faru ya za a yi ya hada labarin nan ya kai shafi kaza to anan zai zanna ya ta tunani to nan tunanin su suke hankado da wasu fararen gashi kafin ka ankara iya shekara arba'in sai ka dauka yi kama da mai shekara sittin kuma ana samun preja da sauransu wani ma zaka samu mai mulki ko mai sarauta ya kira ka iya ta a cin mutunci saboda ka dauki wani labarin da yake gaskiya ne amma shi bai zo da ra'ayinsa ba ka faɗi kuma a kansa to sai ga duka irin waɗannan sun zo suna ta saka shi tunani da wasu abubuwa wani lokacin ma sai ya boye kana iya ganin ɗan jarida ya iya aiki a wani gari in ya shiga garin su sai ya kusan sati ko sati ba amma san ya zo ba daga shi sai iyalansa saboda ba a son su dinga fita wani iya jin haushin jikinsa kafin ka ankara sai ga ya zo ya raɗe shi to duka irin wannan tunane-tunane su suke kawo mutum ka ga iyanan ya dagula kafin ka ankara sai ga dan jarida dan karamin shekaru amma kuma jikin ya zama ya tsofe fatar ta takure furfura sun fito sai dai kawai tsabarage kwanya ita ce ta aiki to wannan shi ne dalili a ƙarshe gaba da ibrahim ya kake ji yanzu inda wani jami'in ka zai tura ka ce ka je ka ɗauko labari inda ake rikici misali irin na boko haram mafiya yawan yan jaridu suna sadaukar da rayuwarsu ne akan wannan aiki a yanzu haka zaka samu a cikin sojojin da ake yaƙi da su a irin bangaren boko haram na sambisa akwai yan jaridu zaka yi ta ganin su da manya-manyan abin da ake kira bulletproof sun saka suna ta ayyuka so sun da wuya ka ga ɗan jarida an ce tafi wuri kaza yaƙi sanda aka ce ma tafi wuri kazan wani ma murna yake yi. Ibrahim ba za ka ce rita ka kai ka aje aikin ma daga ranar ba. A'a ni ba zan ce rita ba yau in an tura yan sambisa yau zan zo in yi sallama da ku idan an dawo an dawo in ba a dawo ba kuma to shi kenan abin da Allah ya hukunta kenan. Masu sauraro a ƙarshen wannan zantawar kenan da muka yi da shahararren mai watsa labarai musamman ma watsawa ko yaɗawa kai zan ce bari ne wa kaina gyara da kaina mai yaɗa labarai ta yanar gizo Ibrahim Baba Suleiman wanda ya shahara a Najeriya sai kuma shi salim sani shehu wanda ya yi aikin kwarewa na aikin jarida radio da talabijin na jigawa wato jigawa broadcasting broadcasting house ne ko? eh jigawa broadcasting house ah, muna muku godiya kwarai da gaske sai mun sake zantawa ne karon in allah ya ta Masu sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammala shirin wakilin murya Amurka a Abuja wato Nasir Adam El Hikaya tare da bakin nasa Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kai da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimakin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Tun lokacin da tsohon shugaban kasa John Dramani Muhammad yake da kuruciyarsa madafin ikon ƙasar gane ga baki daya suna hannunsa. Iya shin karansa babu babbaka. Muka gwabza da shi ya sha kayan da tun da aka fara ta wakil demokradiyya a Ghana babu shugaban ƙasar da ɗan takarar shugaban ƙasar da ya sha kayi irin kayin da sha. In ka je ka duba shekara alif dari tara da tasa'in da bakwai shida zaben da aka yi na Rollins da Kufo da eh, President Kufo in ka duba percentage election da aka yi ya kusa 57% saboda shi wannan MPP suna wanga magana kullum wani bai taɓa kwarantinsu ba ba gaskiya ba yau shirin tsaka mai wuya zai mai da hankali ne a kasar ghana inda a ranar bakwai ga watan disamba na wannan shekarar wato 2020 za a gudanar da zaɓe tsakanin manyan jam'iyyun kasar da suka hada da jam'iyyar npp mai gwamnati wacce take mulkin kasar da kuma jam'iyyar ndc wacce take babban 'yar adawa a kasar haka zalika su ma 'yan takara ne manyan 'yan takarar sun hada da shugaban kasa na na akufa ado wato mai ci a yanzu kenan da kuma tsohon shugaba john dramani muhammad na jam'iyyar ndc abin da ke faruwa a wannan zaɓe shine wato ba taba samun zaben kasar ghana wadda dan takarar gwamnati yana kan mulki sannan kuma abokin karawansa shi ma ya taba mulki ba ba taba samun haka ba sai wannan karo don haka zaben da za a yi wani karan batta ne tsakanin gagaruman yan takara guda biyu wanda su duka sun taba shugabancin kasa muna tare da alhaji ahmad ayuba wanda yake shine wakili na jam'iyyan npp mai mulki a ghana sannan bayan haka muna tare da alhaji alhaji audu arif wanda shi kuma shi ke wakiltar jam'iyyar ndc akan wannan shiri za mu ba malamai minti biyu biyu kowa ya mana shimfiɗan farko akan me kuke gani 'yan gane za su iya tsayawa a kai ko su duba su zaɓi jam'iyyan ku su iya su sake kafa mulki bar mu fara da jam'iyya mai mulki ta npp alhaji ahmed ayuba gare ka na farko wannan zaɓen da za a yi na bana watan zaɓe ne wanda yake da muhimmancin gaske dalilin da isa ake da muhimmancin gaske shine kaga tun lokacin da tsohon shugaban ƙasa john dramani muhammad yake da ƙuruciyarsa madafan ikon ƙasar ghana ga baki ɗaya suna hannunsa iya cin karansa babu babbaka muka gwabza da shi ya sha kayan da tun da aka fara ta tabarkin demokradiyya a ghana babu shugaban ƙasar da ɗan takarar shugaban ƙasar da ya sha kayi irin kayan da isha to dalilin da ya kawo haka ne kuwa al'ummar ghana bayan shekara takwas ƙarƙashin gwamnatin ndc sun gano cewa ba su da ƙwarewa watan abin da ake nufi da ba su da ƙwarewa da incompetent ba su san yadda ake tafiyar da harkar tattalin arziki ba yadda ake tabbatar da cewar ƙasa ta samu bunƙasa yadda za a yi talakawa sun samu saukin rayuwa dalibai sun tafi makaranta yadda ya kamata ma'aikatan gwamnati ana biyan su kan kari lokacin da ya kamata to wannan duka da kuma cin hanci da rashawa wanda ba a taɓa ganinsa a ƙasar ghana ba wayannan dalilan su ne isa al'ummar ghana da suka aka taɓa jefa ƙuri'a suka yi buris da gwamnatin john mahamma suka watsar da wannan gwamnatin to shekara uku da rabi dan nan da allah da ikonsa isa shugaban ƙasa na Nadu a kuma Ado ya zamo shugaban ƙasar Ghana al'ummar Ghana da kansa sun ga canji sun ga canje-canje kala-kala mun kawo abubuwa na canza rayuwa da kuma inganta rayuwa wanda tun da Ghana ta samu 'yancin kanta a 1957 zuwa yau ba a taɓa yin irin haka ba. Mun gode uh, a Alhaji Yadda ya kamata. An samu shugabanci na gari. To. Ghana ta ɗauki a tabbata na gari yadda ya kamata. Alhaji Ayuba mun samu abin ka samu minti biyun da ya kamata a ce ka samu don haka yanzu she ka bar fage ka ba Alhaji Audu Arif shi kuma ya kawo mana me yake ganin jam'iyya ko kuma al'umman Ghana za su iya tsayuwa a kai ko za su duba su sake zabo jam'iyyar NDC ta dawo akan kargan mulki. Alhaji Arif bismillah. na farko alhaji ayuba ya yi wani magana wannan maganan nan ba gaskiya ba da ya ce tun da aka yi mulkin ghana ba a taba samun shugaban da aka ka da shi kamar irin wannan zaben da aka yi na MP ba gaskiya ba ne. In ka je ka duba shekara alif ɗari tara da tabbatar sa'in da bakwai shida zaben da aka yi na Rollins da Kufo da eh, President Kufo in ka duba percentage election da aka yi ya kusa 57% saboda shi wannan MPP suna wanga magana kullum wani bai taba kwarantinsu ba ba gaskiya ba ne. Wato kana zancen percentage kenan ba ainihin ɗaiɗaikun vote ba. Eh percentage wannan ba a taɓa yi ba. A ka san election kowane lokaci da percentage ake aiki da shi. Aiki haka. Ba aiki da yawan kuri'u. Saboda shi in ka ɗauki yawan kuri'u ka ɗauki kai lissafi da shi wannan kuka yi kuskure. To bismillah je da shi fi daga. Da vote ɗaya. Yawa a. Ah. ake aiki ba aiki da yawan kuri'u. ka gani npp in sun samu dama su yi magana ba su da wani maganan da suke yi illa john mahama john mahama john mahama ni ina ganin kamar yau kasan ghana abin da muke nema shine abubuwa da dama da yake na gine-gine da ya kamata a yi talakawa su samu sauki shine kamar ginin wurin makaranta ginin wurin ya sunan shi hospital inda za a je a samu kiwon lafiya da sauransu irin wannan abubuwan nan shi John Mahama yake yi amma ka duba Afirka abin da ya dame mu ne a ce an sa kuɗi a jihunmu ba mu damu da a ce an yi gine-gine an gyara ƙasa ba John Mahama ya ɗauki irin ra'ayin kwamin Nkrumah ne kwamin Nkrumah nashi ne a gyara ƙasan kasan nan abubuwa ya zo in ya so jama'a su huta bai damu da a ce a sa kuɗi a jihun talakawa ba gani yake yi kamar in aka yi wannan abin nan talaka ka samu sauki ka iya kai abin da za ka yi ka samu wani abu ka sa a jihu don ɗauki misali in ba ka da wutan lantarki kana ɗinki ɗinkin da zamanin da za ka yi da kafa za ka ta takawa amma an haka kawo maka wutan lantarki kana iya ka yusu wannan lantarkin nan ka ɗauki ka yi aiki da shi ka iya ka samu kuɗi fiya ga ka taka kafa ka ɗauki ka yi ɗinki da shi abin da ke kan ra'ayin John Muhammad nan abin da ya sa mm, yaranci kuɗi sai kuɗi eh, ka yi ƙoƙari kokari ka datsa aya saboda lokacin ka ya kai to da shi ya samu abu jama'a ya samu ido kenan amma su npp nasu ne a doki a yi su kuɗi a sa kuɗi cikin aljihu su su ci in ya so kuma su ba jama'a su ci saboda shi in ka duba yau abubuwan da ke tafiya corruption da ke tafiya cikin kasan Ghana ba a taba yi ba tun da aka yi duniya to mun gode kwarai da gaske ah. daga baya kuma a gode magana to shikenan ah, Alhaji Ayuba ka ce kana son ka kai wani martani shi yasa ah, muna kana da minti ɗaya kai martani makeri a gurguje kaga da farko yana musu akan cewar watan zai mana wani turanci yadda suka saba yi idan watan a ci gaba da wurin da jama'a ya cewa wai akwai wani percentage ko me mu abin da muka sani al'ummar Ghana masu jefa ƙuri'a sama da miliyan ɗaya da digo hudu ne suka jefa mana ƙuri'a tazarar da muka bayar na aro kenan shi sa su daina wannan wani lissafin tura suna wani percentage da me mu ba san wannan percentage ba abin da muka sani al'ummar Ghana wa'anda suka je suka jefa ƙuri'a mu abin da muka sani kenan na biyu iya cewa kullum muka tashi ba mu da wata magana sai dai mu rinka maganar John Muhammad dole ne mu yi maganar John Muhammad saboda ya yi shugabancin ƙasar nan kullum idan kuka tashi kuna magana iya campaign sai iya magana tafkan watan watan nan da wata uku kenan da ibar gadon mulki ya bar gadon mulki wajen shekara uku kenan shekara hudu kenan shekara takwas iya mulki saboda haka dole ne a nemi tarihinsa nemi ayuba alhaji ayuba ya yi shekara shekara hudu shekara hudu da watanni biyar ya yi muna magana kada mu yi magana jumma'a eh. dole tilas ne mu yi magana saboda gatar da aka nuna masa a kasar Ghana ya nuna rashin kwarewarsa da incompetence ah. dole ne a rinka nuna ah. tunasar da shi ko da yaushe akan ah, wannan Alhaji Ayuba Alhaji Ayuba yawa Alhaji Ayuba bari eh, eh, kai ka riga ka mai da martaninka ka riga ka mai da martaninka bari mu ci gaba da abinda muke so mu ah, duba a eh, ah, aiko lokaci ne lokaci akwai sauran martani amma ka yakuri ah, lokaci ne mun baka kuma daman da zaka shigo kai wata maganar bar mu duba E, Eh kaka da Eh kaka da mu bari mun shiga daga wannan insha Allah don ba ka ba mun sauran da martani kuma akwai abubuwan da ya kamata masu saurare suna so su ji su sani. Eh a kwarai kuwa za ka da martani. abin da muke so mu duba alhaji audu arif uh, na bar kamar da martanin ka amma da farko da yake kowace jam'iyya ta taba yin mulki ta yi an gani haka ma su 'yan takarar sun taba mulki uh, kama shi shugaban kasa mai ci yanzu na akufa ado da kuma john muhammad duka sun taba mulki aka gani to bari mu duba yanzu menene john muhammad yake da shi sabo da zai kawo ya nuna ma mutanen gane don su iya su zaɓe shi a wannan zaɓen da za a yi ranar bakwai ga watan disamba amma kana da da minti ɗaya ka mai da martani sai ka ɗora minti ɗaya kan wannan abin da na tambaye ka mai John Muhammad zai kawo sabo. kuma rahoton na musamman a wannan makon. Rundunar tsaron 'yan sanda ta gundumar a Abalak a cikin jihar ta wajen guriyar Nijar ta yi wani wawan kamun huhun kwayar daga hamsin da shida da waɗansu ababe ɗari bakwai da hamsin na haɗa kaya masu fashewa a cikin wata motar ta fito daga wata ƙasar waje. Kayan da an bullo da su ne daga wata ƙasa makwabciyar jamhuriyar Nijar ake kyauta zaton ƙasar Libya ce da ke cikin halin rabbana da ta mutu lokacin da aka kafar da mulkin Muhammad kadda. shafi kusan shekaru goma da suka gabata miyagun sun saka kwayar cikin ledodi ne kamin su abkata a cikin wasu jikuna inda suka tsaga su daga bisani a cikin bidodowan mai masu ɗaukar lita 25 kowannen su suko kayan hada ababen kwashewa 750 sun saka su ne a cikin kowa wake a cikin buhuhuwa shugaban gundumar abalak da ya kaiwa jami'an tsaron jinjina ta musamman tare da sarakunan gargajiya na wannan yanki da manyan ma'aikatan bariki na yankin abalak da shugabannin rundunonin tsaro na abalak ya cewa jami'an tsaron 'yan sanda da su kai wannan wagegen kamun. Da sunan hukumomin wannan kasar ba abin da za mu yi sai mu gaishe ku, mu kara muku guzari, haka ma kusan muna tare da ku, kuma hukumomin jamhuriya ta bakwai na kai muku jinjina ta musamman Jami'an tsaron na Abalak na kamun kwaya sosai da makamai a baya-bayan nan a wannan hanyar da mafi yawancin lokaci masu hituwa daga kasashe makwabtan arewacin jamhuriyar Nijar ne da ke fama da matsalolin tsaro na masu zafin kai na kishin addini ke shigowa da su haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar.

madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.